wa'ala alihi wa sahbihi wa man yuqada bi hadithi tasallu fi sunnati dini la yudin amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh البداية في المعارض بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ميراث الجدة قادوا نائل جنكا كان ليا مجي الجدة هي أم العمر ita kakanniya ita ce uwar uwa wayan arat ko da ta yi sama ko da uwar uwa wato ko da ta yi sama da tsantsan mata to ummul ab na akwai uwar uba ummu abil ab da uwar uban uba wayan alauna ko da sun yi sama uwar kaka ke ba <clears throat> uwar uban uba an gane ko da sun yi sama alabul munzir rahimahullah ibn munzir ya faɗa Allah ya masa rahama al-ijma safha eh, al-kitabun shi al-ijma cewa wa ajma'u malamai sun yi ijma'i ala anna lil jaddati sudus cewa lalle kakanni suna da sudusi idan lam tukun lil mayyit um idan ya zama to matacce ba shi da mahaifiya na'am an gane idan wanda ya rasu ba shi da mahaifiya to wato kakanniya za ka tsaya matsayin mahaifiya ka ci ɗaya cikin shidda aljaddat idan istama'na fasulus bainahunna bainahuma wato kakanni wato kakanni mata idan suka taru to za su raba sulusi tsakaninsu ɗaya cikin shida tsakanin duk yawansu ibn munzir fil ijma ibn munzir ya faɗa a littafin sa al ijma wa ajma'u ala anna al-jaltatayn idha istama'ata duka malamai sun ce wato ba a wato ijma'i na ibn munzir wato ba a gamsuwa da shi in ya ce an yi ijma'i to lallai ka bincika an gane mafi yawan abubuwan da yake to ijma'i bai tabbata cewa an yi ijma'i a kan shi ba shi ibn munzir da jimagullah amma akwai abubuwan da ya ce an yi ijma'i kuma ijma'i ne kan jona ku na'am to lallai malamai sun yi ijma'i cewa lallai kakanni idan suka haɗu wa qarabatu ma sawa kuma ya zamanto wato kusancin su daidai ne wacin tahu ma min manyaris kuma ya zama dukkan suna daga cikin masu yin gado anna bayanin kuma to lalle sudusi za a raba tsakanin su na misalin awwal misalin wannan alaka murun an zawjatin akhun shi mutum ya mutum ya rasu ya bar matarsa ya bar dan uwa shakiki ya bar kakanniya amma ina su kullum minhum menene gadon kowanne daga cikin su الجواب أصل المسألة من 12 جوابي أنا وجن أصل المسألة قوم شابير سبب أفتد السدسي للزوجة الربع wato kakan ne a wato mata tana da ɗaya cikin hudu saboda babu wani kare ta saboda babu wani alfar'ul waris walil jadda as-sudus sannan kakan ne tana da ɗaya cikin shida wannan shine rabanta ya adamu wujudul um saboda rashin samuwa uwa tunda babu mahaifiya sai kakan da ya ta tsaya matsayin mahaifiya la'akh a shaƙin albaki. shin wadan uwa shaqiqi shine azibi yana da abin da ya rage So da ne aula rajulin zakar ne namijin da ya fi cancanta na'am misalun akar wani misali daban kuma halaka mur'un an ummu ummu mutum ya halaka game da kakanniyarsa wato uwar uwa sannan sai uba ibnun sannan da amma su kullum hu. menene gadon kowanne daga cikinsu? الجواب asalin المسألة من من جوابي أصل المسألة شدة ليه؟ من أم السدس فردا إذا قوة تنا دقيق شدة إذا قوة كاكنيا أور قوة تنا دقيق شدة وانا شدة كفنتا uba yana da ɗaya cikin shida wannan shi ne kasan shi saboda an samu al far'ul akwai rashi da gado shi ne ɗa wabnu albaqi والابن الباقي shi kuma da yana da sauran abin da ya rage annahu aula rajulin zakar saboda anan wajen shine aula rajulin zakar na'am da kakan ne ya uwa ga bangaren uwa ba kuwa da zaka kafi ba? sun za su haɗu ne ba su da su mata ne su mata ba wai ka kakan ya nan ka ganin shi gaban kuma wannan da kuma eh ba ba eh. bai su ba ba ba sanin ba ina ce ba a ba su ba da yawa da ba da ba ba kudin ba daya ba ka ba da ba ka ba da ba ba ba ba ba malaman da aka yarda da zuwa matsayin malamai na duniya gaba daya ko mutum ɗaya da ya ba a ijma'i ba abin na da wuya sai kai to ijma'i abu ne mai wuya saboda in an ce ijma'i sai kowane malami an ji ra'ayinsa cewa ya bada goyon baya kan abu ba wai dan malami ya yi shiru ba wani malami na iya yin shiru saboda bai samu ya yi bincike ba ko kuma ya yi shiru saboda baya son mafi tunawa ko malamin da shi bai zama rikici. Wanda ya kawai sun da sun ba sun faɗa ba. sai ga ra'ayi na sai sai zama ɗaliban a gefe sai ce musu ga abin da yake daidai ka gare su duk hanyar su yana da wahala akan samu ijma akwai abin da ba a taɓa samun sabani a kan shi kamar sallah salloli biyar salloli biyar farin da aikin hajji wajibi ne ko Allah ɗaya ne daga duk wannan gaba ɗaya babu wani sabani a gare shi to wani irin wannan an yi kai to ijma'i amma matsala mafi yawan abubuwan da aka ce ijma'i ba ijma'i bane shi ne abinda imam ahmad ke cewa mani da al ijma faqad kazaba duk wanda yi da'awan ijma'i yayi ƙarya ke saboda malamai sun yi yada a duniya wani malami ba baka san da yake ba kuma mushtahidi ne shi ko sai an yi da gaske ana samun ijma'i amma akwai abubuwan da an tabbatar da eh ba ka samun sabani ko da wasa kan ijma'i na'am na'am sharru wahdiyya sai ɗaya. Kowa ɗaya uba ɗaya. ya rage ɗaya ya kwashe kenan ba? Za ba uwa ɗaya su ba uba ɗaya an ce likulli wa irin minhu ma kowanne ɗaya za a ba shi tudu an gani ko ba gane ba kowanne ɗaya malam kowanne ɗaya za a ba shi tudu in na ce ga wa'yan mutane kowa ka ba shi dubu goma sai ka ba shi dubu goma guda ɗaya hausa ba ka yi kowa ka ba shi kaza ban ce ga shi wanda ka ba shi ba su dubu goma ba in na ce wanda ba su dubu goma abin da ban wani kowa ka ba shi dubu goma da isa jama'a yaya yi galla galla da ya yawa mana isa <laughs> ya yawa galla galla abu ya fito fili an ce kowa ka ba shi dubu sai kaga magana ya fito abin da ya rage yaro ya kwashi eh to kai kana ganin wai uba an rage mai wai shi da mijin bayan bayan yawa ba wai na so ya san akwai yake akwai da abin da ya rage zai kwashe da za ku ɗaya da munan ne kawai gaba ɗaya ku tsaya fatakan littafin nan da gado ina gama kawai mutashi mutu bidiyar yake bismillah rahman rahim don wannan gama zai shiga zama da adawa wani wani gado dama da ake so a raba a gungun malam bara a aikin baya ka raba mana na'am ويمنع الشخص من الميراث واحدة من خلال ثلاث يوه ينا yana هنا gado wato abin da ke hana mutum gado abin da ke hana mutum gado shine daya daga cikin illolin nan guda uku daya daga cikin illolin nan guda uku rizqun wa qatlun wa khilafu dini fafham laysa shakkun kal yadini akwai bauta bauta idan mutum ya zama to bawa wa qatlun da kisa duk wanda ya kashe baban shi ko kuma baba ya kashe ɗa to ba zai gado ba sannan kuma da sabanin addini musulmi baya gadon kafiri kamar yadda kafiri baya gadon musulmi ka fahimci wannan balaysa shakku kal yaqini shakka bai kasance kamar yaqini ba na qulu wa yamna'u shakk alwari min almiras wato abin da ke hana mutum mai gado daga gado ba da tahaqquqi sababi bayan tabbatar sababinsa salatu abuwa guda uku ne illoli guda uku idan safa alwarisu bi wahidatin minha idan bai gado ya siffanta da ɗaya daga cikin su to gada ya ya hannu musamma mawani wal irs ana kiran su mawani wal irs na abuwa guda uku su ne masu hana gado ga ijma'in malamai amma akwai wasu ko wanda ne bai ambata ba eh yau dai kaga bai ambaci wannan ainihin wani zina ba su wa'annan ba sa ganin shi sa ganin dan zina dan zina yana gadon mahaifiyarsa ba za a hana shiga da kwata wata ba ko yana gadon mahaifiya sai dai ba zai gaji mahaifinsa ba ne da dan li'ani an gane na da kuma wanda suka mutu aka rasa wanda wanda ya riga almani wal awwal arrik akwai bauta bauta dukkan nau'in bauta duka mudabbar wato akwai wanda yake bawa kindi akwai mudabbar akwai mukatab akwai mutakul ba'd wanda an yanta wani sashe wani sashe ba yanta ba duk waɗannan nau'i na bayi ba su yi a wato ba gado a ganin su ala yarsul waqi bawa baya gado innan kana bawa wato tataccen wato bawa cikakken bawa shi da kinni innan wanda gaba ɗaya ta kowane fuska kawai bawa ne shi aw mudabbara ko mudabbar aw mukataban ko mukatab aw mubaddilan aw mubaddalan ko wanda aka yanta aka yanta wani sashe kamar an yanta rabi ko an yanta sulusi ko sulusai ne aw mu'allikan itquhu bi sifatin ko kuma an rataye yancin shi da wani sifa an rataye yancin shi zan yanta ka idan ka aikata kaza an gane zan yanta ka idan ka yi bajinta iri ba. idan ka haddace ƙur'ani ka yanci gano wani ko Ta zo daga wannan shi ma in dai ba bai riga ya haddace ƙur'ani ba to ba zai gado ba lokacin an musan bai isfi ko kuma wanda aka yi wasiya da yan tashi ba yan tashi din ba A ummul wala ko kuma uwar ko ummu walada ko eh. wato sadaka ita ma sadaka ba ta yin gado لأن موجب العرف الحرية الكاملة domin abin da ke wajabtar da gado shine wato yanci cikakke ko ba a samu abin da ke wajabtar da gado yanci cikakke kuma babu anan wajen wala yurasu raqiq aidan sannan kuma a ina ne bawa ba a ba shi gado shi ma a raqiq ba a ba bawa gado kuma li'annahu la mala la dan bai da dukiya bawa ba a gadon shi ba a gadon bawa don bai da kuɗi mai za a gada saboda dukiyarsa ai na mai gidansa ne ko illar mu ba a sai wanda aka yanta sashen shi idan aka yanta sashen bawa to kwanakin da yake matsayin shi na ɗa zai je da kuɗi kwanakin da yake bawa yana neman mai gidan shi kuɗi ne an gani saka bawan da aka yanta sashen sa zai iya neman kuɗi kuma yadda aiki yana da wani sashen kuɗi kwanakin da yake da yanci ya je ya aiki A ina wuri wasu anhu jami'u ma malakahu ba ba'dihi yi hukm wato lallai wato za a gaje shi za a gaji duk abin da ya mallaka da shi da wanda sashen shi ne dan mai gina na iya kwacewa Wai yakunu jami'u warasati zai zama dukkan dukiyar na magajin shi ne ga zancen da ya inganta ko da ya mallaki dukiyar dukiyar na rawa ne inda gina ya gina, ma zai kwace wa hadha al-ism kharijun an ibarat an wannan ismi ya fita daga ibara na mai tsara waƙen fa inna wali fihi laysa bi mai gado a cikin shi ba bawa bane almani na biyu kisa wala yarsul qatil wato shi mai kisa baya gadon abin kashewan shi idan mutum ya kashe dan uwan shi dan yayi gado ko ya kashe baban shi dan yayi gado ko baba ya kashe ɗa dan yayi gado a take dai mutum ya kashe wato abin gadon shi to wannan ba zai gado ba sawa'un qatalahu amadan aw qada'a a nan waje yace sai daidai ne ya kashe shi da gangan ko ya kashe shi da kuskure ba zai gado ba bi haqqin aw ghairi ya kashe shi ne da haƙƙi kuma babu haƙƙi a gani ila ya cancanci ya kashe shi sai kashe shi aw hakama bi qatlis ko kuma ya yi hukunci da kashe shi ba shi ya kashe shi ba shi ya mai ture ya ce a kashe shi shi ya zama mutasabbib an gani shi ba ba shi bane ko da mutasabbib ne shi shi ma ba zai gado ba aw shahida alayhi ma yujibu kasa. ko kuma yayi shaida ga ga abin gadon shi da abin da ke wajen da kisa kun gane ko yayi shaida da abin gadon shi da abin da ke wajen da me kisa kun gane ko shi ya zo ya ba da shaida an kashe shi an zo an gano cewa bai da wato babu gaskiya gare shi ya mai shaidar zuwa ko abin da ya kamata wannan to ba zai gado ba aw zuke man shahida alai ko kuma ya goyi baya ya yi taskiya ga wanda ya shaida gare shi ya nuna wanda ya shaida gare shi ya goyi bayan wanda ya kashe shi ya ce wanda ya kashe shi ya yi daidai haka a ce so to ba zai gado ba an gari ko kuma an je kofi ya ba da taskiya gare shi an gari cewa mutumin kirki ne ya nuna kenan yana da hannu da a wajen kisan kenan eh wal aslu fi zalika صلى الله عليه وسلم wato asali game da wannan shine maganar manzo sallallahu alaihi wasallam laysa lil qatil min darikatil maqtul shay hmm. laysa lil qatil shay'un mai kisa ba shi da wani abu daga tarika na wanda aka shi daga dukiyan wanda aka shi sahawa ibn abdul bar ibn abdul bar ya inganta shi da wani sa wa yarsul maqtul qatila shi maqtul wanda aka kashe yana gadan wanda ya kashe shi ba tare da sabani ba tuya zai gaji shi eh? wa makasur kati da qatilahu bila khilaf shi wanda aka ce zai gaji wanda ya kashe shi ba tare da sabani ba iza ga shi nan iza jaraha waladu a ce kama a ce misalin da ya ji wa baban shi ciwo jarhan yufdi bihi ila al-maut irin jin ciwon da zai iya kaiwa zuwa ga mutuwa zuwa daga baban kuma shi ne kawo misali sannan sai ɗa ɗa mai jin ciwo sai ya mutu kafin baban shi wanda aka ji wa baban ya mutu kenan ba a zai da ɗan ya mutu kula? inda dai ɗan ya riga baban mutuwa lalle uba zai gaji ainihin ɗan alƙasi ɗan wanda yake da kisa ƙasa'an yanke wannan ciwon da ɗan ya ji wa baban shi ya janyo baban ya yi mai ya mutu to yanzu waye za a ce ya yi kisa dan ne a gane idan aka tambayi likitoci suka ce wannan ciwon da dan ya ji baban lallai shi ya kashe baban shikenan amma za ka wani lokaci ka ji wa mutum ciwo daga baya sai yanzu kuma mutumin ya mutu wanda ba ta hanyar ciwo kamar wani ciwo ne kuma daban an gane wani ciwo ne daban ya kashe baban to a nan wajen ba a saka daga cikin masu kisan kai wannan jin ciwon naka ba shi ne sama ba mutuwan shi ba Amma haza kharijun an ibarat an-nazim wannan ya fita daga ibara na ainihin wato mai tsarin da Allah ya yi da mata kila don ba a kira shi da kisa na yara ne guda biyu babba na da mata guda biyu ko yaran ba sa zaman lafiya tsakanin su suka sha da rikici a tsakanin su uban ne ga rikicin da ke sai yanke jiki ya faɗi sai ya rasu

kuma yana cikin cikin waɗanda suka fito ya yi nan amma ya gani kuma da haka ya za jefa ɗan? an hana shiga su shi ba da shi eh. da kashe ɗan yana zo ne ya kashe ɗan ya yi gano shi ka yi ba da shi da الشهادة da بالعبادة ما جدي هذا to a ana karɓar shi ko sai yana karɓar shi da uba ga in ya zama to wajen tuka ne in uba zai tuki dan shi ne za a karɓa ba wai zai zai goyi bayan shi ko eh. na'am kitabu salat bismillahir rahmanir rahim littafin saki al-ithnatani fil 'abd as-salih wato guda biyu ga bawa saki biyu ga bawa kamar uku ne ga ɗa ko shi bawa wato sakin shi rabin sakin ɗa ne rabi ne na sakin wa na ɗa idan ya zamanto wato ɗa saki uku yake yi to shi bawa ya kamata ya zama ɗaya da rabi a ƙa'ida ko saki ɗaya da rabi shi ya kamata ya zamanto a matsayin saki uku na ɗa to sai ya zamanto babu saki ɗaya da rabi to ne wannan rabin shi ne aka cika shi ya zama saki biyu idan bawa ya saki masai saki biyu daidai yake da wanda ya saki masai saki uku wa huwa ba'inun to saki kala kala ne akwai sakin da ake kiran shi talaqun ba'inun saki wanda yake ba'ini na fatabinu ghairul mazkur Mai ma'ana saki ba'ini shine sakin da wato mace ke nisantar namiji bai da ikon ya dawo da ita sai da sabon aure Zai da ikon ya dawo da ita sai da mai sabon aure to wannan shine saki fa'ili an gane ku to ta yaya ake samun saki fa'ili ta ce fatabinu gairar madkhul biha bi wahida ita matar da ba a tashe ta ba tana zamantowa ba'ina da saki daya idan mutum ya auri mace sai ya sake da sakin wawa bai take ta ba suka rabu ta gama idda yana cewa na sake ki nan take za a yi to an daura masa aure da wani tsakanin su babu minti biyu ne tsakanin sarki daura aure Sama za a zauna na ce to kana son matarka to akwai wani a kana son matarka in ce a ba so na ta ta sai wani ce to da Allah ina son ta to an daura ma aure ne shi ke aure ya dole ai ba wakili ga shi nan da shi wakilin kanshi ne ai dama wakili ana siyo shi ne saboda babu asalin ga mai neman auren ya daga gida, Allah sai a bashi masu yara. su ba shi gidan ba nan take a samu shi biyu a wajen kawai daura wuri magana ya kare almuhim da abin da ya sani idan mutum ya saki masu shi bai sace ta ba yana sace ta ta gama idda dama idda ana yi ne domin wasu hikimomi daga cikin hikimomin kada a sake ta da ciki to yanzu ba maganan taka tsakaninsu ashe ba ta da ciki to nan take za a yi ɗora masa aure al-muqtali'a kamar matar da aka yi wa hul'i an gane matar da aka yi wa hul'i wato ita ma wato ana cewa wato tana karɓar wannan hul'i ta zan fa'ida tana karɓar hul'i a shi kai shi mijin ka yafuwan mijin na karɓar hul'i shi ke ta zama to ba'ina ba maganan kuma ya ce na dawo da ki in yana son ya aure ta sai zai shiga cikin manema illa an yazida sai dai in ya ƙara a rusula aksara filfau sai dai in ya ƙara sakin saki dai ya ta sai dai in ya ƙara ko kuma ya saki mafi yawa ya ce saki uku ya sake ta da gaggawa ya ce na sake ki saki uku bayal eh, ba to saki biyun nan ko uku ya lazimta menene amfanin saki dai ko saki uku su masu wanda za a yi suna ganin idan ya ce na sake ki saki biyu ko saki uku to wannan sakin ya tabbata nan gaba in an sake sabon aure za ta ƙara komawa yanzu ba ya ce sake saki uku ba to da zai zo kuma a sake ɗaura mashi aure da ita to ana ɗaura auren za ce to ka tuna ka ce da saki uku a baya so da ka sake kuma ne da kuma saki biyu ne ana ɗaura auren ta to ka tuna tsakanin ka da ita akwai sura igiya nawa sura igiya ɗaya kuma yanda to so daga wannan shine khilafa li abi hanifa shi abu hanifa yace idan ka saki mace saki daya ko saki biyu sai daga baya wani abu ya hada sai ku aure ƙara hada ku da ita wancan igiyan babu kuma gano wannan ba abin da ake nufi wato ka sake ta ta ta sake sabon aure yau wata tun da ta yi sabon aure zai ka dawo aka sake daura maka aure da ita to ba a lissafa wancan ko kuma ba ta mai ba ta mai aure maka kai ta neme ta aka ba da sadaki ai sabon aure aka ɗaura tun da an daura sabon aure to ba a duba wancan na baya amma mazhaba na jumhur ana dubawa a gane wannan ku yawwa nam wa raja'i wa huwa ika'u ma duna nihayati akwai saki raja'i saki raja'i shine aukar da abin da bai kai karshe ba aukar da sakin da bai kai karshe ba saki ɗaya saki biyu raja'iri na'am bi madkhulin biha da wacce aka taka bi gairi iwaji eh ya take ta sai sake saki ɗaya an gano wannan kuka, kaga zai iya dawo da ita a gane bi gairi iwaji kuma ya sake ta ba tare da ya ba da wani musanya ba idan idan ainihin ba tare da ta ba da wani musanya ba idan ya zama to ta ba da musanya ba ya zama kulki kaga wannan ya zama dalakatu raji a ba'ina wani da zaujatu ma da matsayi iddatiha to ita tana matsayin matar shi matukar ta dawama cikin iddanta take ya samu ya dawo da ita wa suhu bil qawli karaja'atuki da irin abin da wasu iyaye suke yi ba mutum ya ce ya dawo da matar ce baka dawo wallahi shi miji ce ya dawo iyaye suke wallahi ba za ta koma ba ta dawo ba sai dai eh mutumin da ya sarki suna bai dace haka ba in miji ya ce ya dawo to ta dawo a nan wajen shi ne yake da ƙarfi ba uba ba idan uba ya ga ba a so to wani mataki ya kamata ya ɗauka zai je kotu ce wanda ya dawo da matar shi amma gaskiya ni ban yarda da dawowan ba ka ce to kina son mijin ki ce gaskiya ba na son shi kina ba ki san shi sai a doki mataki na hulɗi wannan shi ne hurumin da mace ke da shi amma irin bawa da ba za ka dawo ba to ba hakkin shi bane ba saboda mutane ba sa karatu al'amara sai kawai ga uba kawai ya bata rai ni ta na ce ba za ta dawo ba kaga shine shine mai auren kenan wai ba shi wannan ikon babu wanda ya ba shi ikon a gane igiyar dawo da aure yana hannun namiji ne baya hannun uba yanzu da yawa iyaye sukan hana dawo da aure kuka jona na'am na'am wabin bil تقصده eh, بالاستمتاع kasu dihi bil istimta na san yarinyar da ita da ma tana munafici ne kina so ta ce wallahi ba na son shi aje tana so daga uba uba ya tsaya yana so ya raba aure daga an dade an dade watanni watanni wata ran kawai ta ya dawo aiki a sai na gaji ai ta kwashe kaya ta ce wai ta gaji da zama wai ta gaji da zama ta koma gidan mijinta shi ya zama da kayan shi ta koma gidan mijinta daga yau ba shi ba ta har abada Yau duk abin da ya hada su tuna ba ai bai dace a matsayinka na na uba ba ka zage da yawa alaƙa tsakanin miji da mata kaɗan ba a hankali ko kai da uba ka ringa yi kana ciza to in ka ce mata in kina ganin kina son shi a haka baba wallahi ban san shi to wata kina son shi to baba ya son shi dole yi haƙuri tun <laughs> muna bin tun muna bakare da shi da mijin da matan su kyale su kaji yana bambami wallahi bayan son kadari yayi ke wallahi na gaji ya hakuri ita ma ta gaji ya hakuri to wallahi malam dan ka ban hakuri ne dan ya kake <laughs> da ma can tana so a zuciyarka wallahi hakurin da malam ya ban ne ko hakurin ba gaskiya ba ne ana bin su ne a hankali su ma'aurata shi yadda kai kai zafi a kansu suna nan za su haɗe ba kama sani ba za su yi wani mitin za su iya yin matsala ne dole ne mu sai da zamu kaza kaza mu haɗu kaza to yanzu ya zamu da baba ka san shi da babban bazara kana ana kiran ka bazara yawa to ai wasu iyayen shi wani wani uban san yarinyar ya mai yawa kuma yarinyar ba su gane gaskiya ba domin za ta ji tsoron in ta ce tana so a masa zagin uwa da uba wa wuyan banza duk abin da ake miki ba ki da zuciya ta irin wannan zai ce ba ta so amma alƙali ya ce tsakanin shi da Allah wallahi ina so hmm. wa bil fi'li ka qasdihi min al-istimta sannan da aiki wato akwai yana inganta shi saki da aiki kaman yayi nufin jin daɗi a gani komai kai wato kai wata wasihu bil qawl komai yana inganta da magana kamar ce raja a ciki na dawo da shi sannan yana inganta da aiki kamar a ga yadin fare ta zai take ta tana cin daki sai yanzu yana yana so ya wasa da ita zai take ta wannan alama ne cewa yana so ya dawo da matar shi wata tabilu bin kida'iha mun nan eh, eh, salam na a dole yi da mana to idan ya mata kuɗi idan ya zage ta ba sai ta je gidan wani da da ciki ai dole ne haka take gidan idda bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim in qama imamu li khamisatin idan limami ya miƙe zuwa ga raka'a ta biyar an gane sallar a raka'a hudu ne sai liman ya miƙe zuwa ga raka'a na biyar yanzu ya ga kuma yi mutumin da mutumin da ya sakankance kore ainihin mujib ya sakankance kore abin da ke wajabtar da bin liman wanda ya sakankance kore abin da ke wajabtar da bin liman zai zauna ko ya tabbatar da limami bai yi daidai ba wannan raka'a na biyar din ƙari ne to zai zama shi ba zai bi liman ba idan ko ya sakankance cewa lalle wato wajibi ne ya bi liman sai ya bi shi ya ɗauka cewa wannan raka'a na biyar daidai ne raka'a na hudu ne ya bi shi in kalafa amdan idan ya saba da gangan sai daga cikin wannan ya saba da gangan wanda ya tabbatar da kore abin da ke wajabtar da bin liman sai ya bi liman ko kuma wanda ya wajabtar da ainihin tabbatar da wajabtar bin liman sai ya kibi to kowanne daga cikin su sallarsa ta ɓaci hmm. la sahwan banda wanda banda banda wanda yake ko fa in kalafa amdan wa in kalafa sahawan fa in ya saba da mantuwa shi ma bai sani ba da mantuwa ya saba to wannan ba matsala bai baci ba ya a jalisu bi raka'atin shi wanda yake zaune sai ya zo da raka'a a gane ko ya zauna alhali a tunanin shi shi nuwa ne liman ya miƙe shi ma yana daga cikin masu ra'ayin cewa ya kamata ya bi liman sai manta bai bi shi ba zai zo da mai zai zo da raka daya kullu tunda shi fahimtar shi ne cewa ya bi liman amma sai ya to ya ya manta daga baya bayan an yi da sallar sai ce ni ma fa ina da ra'ayi fa ya kamata in bi liman wannan sallah din wato wannan raka din shine na hudu to shi zai zo da raka daya yu'idu hal muttabi'u na bayan sallar eh shi kuma wanda ya bi liman alhali wato abin wanda ya bi liman alhali ya bai kamata ya bi liman ba A gane ko zai sace in kala in yace kumtu li mujibin A gane ko wanda wanda ya kamata ya bi liman bai bi shi ba shi ma wanda ya bi liman kai ya san cewa wannan sallah din ba daidai bane zai sake in kala kumtu li mujibin idan liman ya ce na miƙe saboda abin da ke wajabtar da miƙewan A gane na miƙe saboda abin da ke wajabtar da miƙewa to ma'ana saboda wannan wannan raka'a da na miƙe wajibi ne saboda shine na hudu wa sahhat liman lazima sahhat ya inganta liman lazima hu ittiba'u ya inganta ga wanda dole ne ya bi shi wane ne dole ne ya bi shi shine wanda ya saka da cewa raka'a na hudu kenan wannan ɗaya wace bi'awu sai ya bi shi wani muqabilihi in sabbaha sannan ko ya inganta ga muqabilihi mai ganin shi ne kishiyarsa mai ganin na biyar ne da ya bin shi eh da gan na nabiyan da ya bin shi ma sallar shi ya inganta in ya zauna in ya yi tasbihi subhanallah subhanallah sai liman ya ki liman ya ci gaba da sallah shi sai ya zauna sallar shi ta yi kal muttabi kaman kaman mai bi ta awwala wujuwa kaman wanda ya bi liman ya bi liman ya saraka a na biyar ne ba kirkiri ya saraka a na biyar ne sai ya bi liman sai ya ta wuli. shi an ce ai inna ma bi ila limam li tamma bi shi abin da yasa na bi liman saboda an ce an sanya liman ne dan ayi koyi da shi la takhtalifu alayhi kada ku saba masa na san na biyan ne amma biyayya ne ga shugaba to shi ma wannan tawili yayi irin nashi fahimta kenan shi ma sallar shi ta yi Ga zance wanda yake zababbe la liman lazima hujji ba'u banda wanda dole ne ya bi liman fi nafsil amr Na al'amari wanda dole ne ya bi liman wannan sallar shi ta yi yawa sai ya gibi wanda dole ne ya bi liman sai ya gibi wannan ba sallah shi wannan ya kamata ya bi liman sai ya gibi liman ko da sawu ne sallar shi ta baci nam walam tajri mazbuqan walam walam tujzi mazbuqan alima bi qamdiyatiha sallah bai yiwu ba sallah bai yi ba ga mazbuki wanda ya san cewa raka'a na biyar ne shi mazbuki ne ya zo ya tarar an yi raka'a daya Sai tara ayi raka daya sai yazo sai ki san a sai liman ya ya kara raka daya kuma da kaga shi a wajen sallah ta cika ko sai ce to alhamdulillah shi bai da matsala kawai shi yanzu ya raka a hudun shi sai koma gefe ce zai ya likin su ta rikicin su to wannan sallah ta shi tunda liman ya kara raka daya ya ta zama raka biyar shi kuma dama bai samu raka daya ba to wannan karin da liman yayi ya zama kamar na hudu gare shi a gane to ta yi aka ce walam tujiz sallan ba ta yi ba wannan raka ɗayan da aka ƙara ba ta isa maza ba tunda batacciya ce ciya ce wannan hmm. wa alkaza illan lam ya'lam shin haka yake in bai sani ba in bai sani ba ba ya ɗauka ya ɗauka daidai ne au tujiz sau sai ya bi sai an yi raka a kuɗi kawai da aka idan ce alhamdulillah kawai ko kuma ta isa masa illa an yi jima'a mamumuhu a kasafin hujji ko kuma mu ce ta yi sai dai in mamu sun yi ijimai akan kore abin da ke wajabtar da bin liman sai mamu suna da aka rama kan lafuwan sallah ko an ƙara a kan kowa sallah kowa yana tabita ba wanda ya goyi bayan liman hmm. kaga na ba wanda ya goyi bayan liman ya nuna liman bai da ba dai daidai ba da misali nan wajen wannan ƙarin bai yi san maka ba ko ya yi san maka kaulani manzaru guda biyu to wani ne ya yi san shi ne ai wa tariku sadadatin linka ulahu linka ulahu wanda ya bar sujada daga cikin raka'a kamar raka'an farko la tujzi'u al-khamisah wannan ƙari na biyar ba ta isa masa kuma shi da kansa ba shi da kansa ya bar sujada a cikin raka'a na farko a gane sai zai kuskure kuma sai ƙara raka'a da bai sani ba ba wai ya ƙara bane dan ya mai da wancan to wannan ta da ya kara kan kuskure ba ta isa mai a matsayin ta farko eh, da Allah Allah shi sai shakara wa alaikum eh, shi shi a irin nashi fahimta ne ya fahimci abu cewa shi ya ɗauka cewa tun da an ce liman a yi goyi da liman sai yi goyi da liman shi a irin nashi tunanin san cewa ba a yi haka ba sannan shi ta yi a shi bai sani bane ba tawili yi wannan ba wai da gangan ya bi shi yana sana ba kai da ka ji labarin wannan yanzu baka da sallah shi kawai hadisi ya dauka yace an ce a koyi da liman ba inda ku da haka ne bari in bi shi kawai a haka daga bayan an gaya mai ya sani zai kiyaye nan gaban yayi bai da sallah ai shi a fahimtar shi ne nan yawwa nan na Allah ya ba eh Allah na kadira alai wa zanna sai yi zaton ba za mu zartar da ikon mu akan shi ba Ya yi zaton ba za mu zartar da ikon mu akan shi ba a gani eh ba wai yi zaton ba mu da iko a kan shi ba eh, ya yi zaton ba za mu zartar da iko a kan shi ba Ba na subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la'ila a illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk